A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin. Yau dai kun samu bakoncin Al'amin Yahaya Sulaiman wanda ake masa lakabi da Aminas. A wace kake yi? Ba bangaren da bana taɓa duk bangaren da ya zo nina wani ba inda bana ɗauka. Gaskiya waka ina yin ta ne ba don komai ba sai don nishadantar da mutane kuma sannan na faɗakar. wannan shine dalilin da yasa nake waka ko kuma in sai na shiga harkar waka idan aka ce Aminaz da wace waka aka san eh to akwai wani album da na taba yunkurin fitarwa ana ce masa rayuwa aure rayuwa aure album to bisa ka dauki eh, matsalar aure eh to ai kin san ita waka dole akwai abin da zaka yi wanda zai kara abin na ɗinka akan cewar yana da kyau a sai mutane karin haske akan wannan abin ko kuma ka faɗakar da mutane ta wannan bangaren. Me yasa ka zaɓi aure matsalar aure? eh to abin da yasa gaskiya ina ganin yadda mutane suke dan yadda ake dan samun matsaloli akan aure to shine dalilin da yasa sai na sai to bari in yi yunkurin yin waka wacce na yi mata take da rayuwa aure to ina yin ta kamar haka rayuwar aure soyayya yau na samu wasu nake so zuciya ta aminta da ita za yi auren soyayya ita wannan da ka yi ta akan auren soyayya kai koko akan menene Ito na yi ta ne kusan akan Eh, auren soyayya zance saboda yana da kyau a ce in za ka yi aure kamar yadda na zama aurata suna kuka akan misali in ka auri matar da baka so ko kuma misali ka auri matar da ba ta san ka to ana samun matsaloli shine yasa na ce to in dan dauki wannan bangaren a wannan lokutan sannan na dan yi waka akan haka wanda aure hmm. sai wani bangare kai waka to ina yin wakar sarauta haka da kuma siyasa da kuma yabo taɓa yin wata waka ta wani mai gidana wanda ake sai masa gamba shamaki sannan kuma na taɓa yin wata waka ta inda rai wasa nake mata taken da eh, Allah zai gambo inda rai mai gidana na ya ma Allah ya zara kwanan ka zaki to uh, wani irin matsaloli ake fuskanta a harka ta waka eto eh gaskiya ana fuskantar matsaloli ko in ce kalubale <clears throat> game da harka waka yayin da ka tsinci kanka a matsayin mawaki to dole ne ba za ka sai ka yi harkar waka har ka gama ta baka fuskanci wani kalubale ba eto eh gaskiya ni a wakar da nayi yi wata na fuskanci kalubale ita ce to akwai wani lokaci da ya kasance cewar na yi wata waka wacce nake ce mata zara to wakan nan na yi ta ne domin a lokacin akwai wata yarinya da muke soyayya da ita to da ne wannan wakar sai aka ɗauke ta aka kai ta gidan sai yarinyar da muke soyayya da ita sai aka ce mata ai wane ma'ana al'amin ya zama yaron iya zango don haka yana harkar waka su kuma to sai suka ɗauki wannan abin sai suka fasara shi da wani da wata manufa duk mutumin da yake yin waka misali ana ɗaukar sa a wannan lokacin kamar mutumin banza haka kamar mara kamun kai yawwa ko kuma wannan yarinya eh mana saboda a lokacin aka sai aka dinga dai gutsar ma dai akan harkar to har Allah ubangiji ya sa na ga ya cancanci a cikin hakura domin dole dai na san cewar duk yayin da ka tashi neman aure dole ne sai ka fuskanci kalubale to wannan dalilin ya sa da na mutane suna ta magana a kai sai na ce to bari na yi yunkurin babu Allah lamarinsa wannan dalilin shi ya sa na haƙura kamar na nuna yarinya ta yi haƙuri tun da dai har iyayenta misali ba sa so eh, ba sa so eh. wani irin alfanu aka samu gaskiya ne har ka waka alhamdulillah na samu alfanu sosai saboda <clears throat> farko dai na fara waƙar yaban fiyayyen halitta wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ne sun sanna sosai kuma alhamdulillah harka waka na yi gida kuma sannan ina da abin hawa wanda nake dan samu ina dan yawo ta kana da burin bude sha um, office na yin waka eto eh kana wani buri gare ka eto eh burin da yi da nake da shi kusan lokaci na na bude studio insha Allah zan bude Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya